Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalai marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa dubun dubatar mutane sun gudanar da wata zanga-zangar lumana shiya a nan birnin Yamai. kungiyar mamallaka gidajen rediyoyi da talabijin masu zaman kansu na Nijar ta kaddamar da ayyukanta a hukumance a yau. zamu je birnin Maraɗi domin jin yadda kin kokowa wannan jiha ke shirin fuskantar kwamfalar kokowa gargajiya karo na 38 a birnin Tawa. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, dubun dubatar mutane ne suka gudanar da wata zanga-zangar lumana jiya a nan Yamai domin nuna rashin jin daɗinsu dangane da yadda gwamnati yanzu ke tashe da al'amuran mulkin ƙasa. wani haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen hula ne ya shirya wannan zanga-zangar malam makaranta da ma wato da dama da kuma wasu ma'aikata da ke yajin aiki sun karbi wannan kira ko banda su akwai shugabannin ƙungiyoyi masu zaman kansu shugabannin ƙungiyoyin kwadago da kuma 'yan siyasa na bangaren adawa musa siddiku shugaban babbar ƙungiyar konid ya yi wannan bayani yau sanin kowa ne in an dauki bangaren karatu dan talaka bai karatu in an dauki bangaren iko yau ba a ce ga iko da adalci kuma in an dauki bangaren cin rashawa da, da hanci yau ina jin yayi katutu shi kasan mu kuma fannin shari'a kun dai ga abin da ake nan gai yau akwai mazaje da yawa in kai dan siyasa ne in kai dan har hula ne in ka hudi magana wanda bata yi ma ma'aikanta ba kawai shikenan sa alika mana abu a je alike ka saboda shi tafifi maza da mata da yara sun ka hito dan su nuna mu guri system abinda suke aikata ba mu yarda da shi ba yau ba mu yarda da shi gobe ya kamata kuma kuma su canja salo su canja tahiya kasa muna tamani za su saurare mu saboda muna tamani latijawa ne kuma dan adam ne suna da mashawarta dole su saurare mu saboda ba su sun ka aza kansu ba fannin demokrasiya an ka aza dole su saurare mu an ba su saurare ni ba ai akwai mataki waɗanda demokrasiya ta shihida zan bi waɗannan hanyoyi insha Allah Musa ke kenan shugaban kungiyar wato Konit. Mun dai so mu shi wato ra'ayi kuma ta bakin bangaren gwamnati amma ba su ce wani abu ba a kai. Yanzu kuma za mu je birnin Doso domin kawo muku wani bayani dangane da matsalolin rayuwa da malaman makaranta 'yan kwantarage ke fuskanta a sakamakon rashin samun alawus na watanni da dama. A bara Abubakar Siddo ya kasance malamin makaranta dan kwantarage a Doso, amma tun wani lokaci Alatilas ya rungumi wata sana'a, wato sana'ar kabu-kabu ko kuma a caɓa. Ga kuma bayanin da ya yi wa wakilinmu Dauda Hassan. Kamar yadda kuka sani yanzu babu alawus kuma lalurori sun yawa kamar haya abinci sauran bukatun iyali maganar ruwa da wutar lantarki kaka za a rayu a wannan hali tunda farfaro na sabo ne kuma na hada dukkan takardun da ya kamata a yi daga nan ne sai na fara da farko dai abin yana da yar wahala saboda ban san yadda harakokin suke ba ba don haka nake ga samun wahala wahalhalu idan aka yi la'akari da kudaden da nake samu lokaci zuwa lokaci sannu a hankali sai komi ya fara tafiya daidai wannan aiki shi ya taimaka min nake gudanar da harakokina yanzu haka bai wuce wata hudu ba da matata ta haihu ba don nake wannan harakar ba ai da an ganni ina barace barace a ganni nan a ganni can gaskiya ina da kira da zan yi ga abokan aiki na malaman koyarwa idan ba dan aikin nan ba da na halarci dukkan wasu abubuwa abubuwa da suke yi da ya shafi aikinmu kuma ina tambaya in yajin aikin bai shafi gurin aikina ba koyarwa aikina ne jami'an ma'aikatar magajinan gari na yamai sun shiga wani sabon yajin aiki na kwanaki biyar tun ralatin da ta gabata jama'an na nema ne hukumomi su biya su bashin albashi na watanni shida hassan garba sakataren general na kungiyar ma'aikatan harshen shirya yamai ta hudu ya yi wa nafisa adamu karin bayani ta wayar tarho Duk da cikin Nijar ɗan ya san matsalar da 'yan meri suke cikin ta. Eh, matsala shi ne rishin biya, kuri ba ne ku gani kwana ɗaya biyu har wata shida ba a biya mutum ba. Akwai solu suna gidajen haya. Akwai wani yana ta yana ciwo bashi wa yau ne yau ne ban ga mutum da za ka kawo yan shi wata shida yana ba ka bashi da ke ba da ko ɗan hankali. Mu yanzu abin da muke roƙo wajen gwamnati muna roƙo saboda Allah da annabi a jibi hanyar da za a yi a biya mu. Ba mu ga hanyar da muke gani ta mutum ya ji aiki ne saboda gari mai ainihin yan ri ne mu ba min kamar kin ji wa'ance da suke zo su sa kudi zuwa da gari ana kone gari ana wani kwashe kwashe a gari namu ne ya kamata mu gama a gyara gari mu ba mu ba ba ka buga mu cikin ka wuka kai kirari ba mu da labarin komi yau za su ba mu gobe za su ba mu ba mu da labarin komi in Allah gona mu ra'atin kuma za mu koma wala aiki yanzu mu koma wala aiki za mu ta wajen abokan aikin namu wanda suka zaɓe mu mu yi magana to yanzu ga yanda take kaka ya kamata a yi. Larabar a Palabra sunan wani proje kenan da ministan kula da sabunta lumfashin al'adu ya kaddamar gurin wannan proje kuma shine samar da wani shiri na tattaunawa da juna cikin fadodi da kuma duka wuraren taruwar jama'a a yamai da sauran yankunan kasa domin ganin an samu ci gaba tun daga tushe an dai riga an sharaba irin wannan wato a irin wannan proje a kasashen waje musamman a birnin ran na kasar faransa wani sakamako ake jira daga wannan proje ga minista usmana malam isa da amsa mun yi wani tunani za mu yi a kawo eh, al'ummar Nijar ko wani nashi bangare ya kasance an samu filaye kamar fadodi kamar mafi fenemine ya kasance da a zo ana zaman banza ana shan shayi ko wani bi ana cece kuce ya kasance za mu samu irin wayannan fadodin a zamna ana eh, nazari kan yaya ne rayuwar yan Nijar ta kasance eh, rayuwar jiha ko rayuwar komin ta kasance musamman ma ya rayuwar kasa menene ya kamata a ci kowane ya kana shi gudunmawa shine muka ce ma'arub al palabar arbul al palabar a sulunce irin fadodin nan ne na da wanda kuka sani eh, sarako ne ko kuma a cikin gari akwai manyan manyan itace karkashin waɗanda ake zawa a zamna ana ba da labarin abun da ya wakana a cikin ƙasa abun da ya wakana a cikin gari to shine muke son mu ɗauki koyo kan shi mu ba da damar cewa nan 'yan Nijar sun samu irin waɗannan filayen waɗanda za su eh, dangance da ayyukan da muka mu a matsayin mu na eh, na minister da larin sans mu cika gaba da wannan hirarrakin har mu ɗauko shawarori irin waɗanda za su yi masu ma'ana mu wallafa su a zo a yi amfani da su saboda ci gaban ƙasa shine yasa muka yi wannan taron na yau Minista Usmana Malam Isa kenan dangane da shirye-shiryen da koko gargajiya karo na 38 da za a gudanar a daga 25 ga watan Disamba 2016 zuwa 3 ga watan Janairu 2017 a Tawa. Gwamnan jihar ya isar da wani sako zuwa ga al'umma. mutane sama da dubu biyu ne za su bakunci garin na tawa saboda haka gwamnan jihar abdulrahman musa ya yi kira ga al'ummar tawa da ta yi bakin kokarinta wato ta wato wa baki kyakkyawan tarbo kamar yadda abin ya kasance a yayin sallar agadar sukni duk wanda suka je za su shaida muku za su ce muku sun ga abin da 'yan agadar suka yi kuta suka yi da fifi maza da mata da kowa da kowa kuma aka yi wannan wasan lahiya a ƙari lahiya to abinda muke so mu ma a tawo haka ne kokowa ne lalla za a yi kenan mu kiran da muke muku ku kama mu ku kama ma jihar mu kowa ya kawo ya sa hannun shi ba mu koma mu ce tawar jihar mu ce a lokacin akwai lokacin da ake gwada lalle tawar jihar mu ce kamar cikin wa'annan fannin wannan dan mutane fiye da dubu biyu za su zo kwana goma za a yi kokowa kenan kiran da nake muku mutane su kama tashi wannan shine kiran da muke so kama garinmu ne mu ne allah ya huda kunya gwamnan jihar tawa kenan a hirashi da wakilinmu abdullahi ausuk daga nasu bangare 'yan kokowar jihar maradi na kimtsawa domin fuskantar wasannin koko gargajiyar na tawa inda halin yanzu 'yan kokowar su goma sha shida da aka zaba ke ta yin wato training a wani wuri keɓe daraktan ma'aikatar matasa da wasannin motsa jiki ta jihar maradi salai dangali ya yi wa wakilinmu muhammad maman karin bayani A halin yanzu mun kebe kin kokowa mu a wani wuri muna kula da su a yayin da rage kwanaki uku zuwa hudu mu daga muna nan muna ɗaukar matakai a hukumance domin ganin cewa tawagar mu ta isa tawa ba tare da wata matsala ba. A halin yanzu babu wata matsala dangane da shirye-shirye domin yan kokowa suna cikin yanayi mai kyau sosai. Yau wata ɗaya kenan da muke kula da su saboda haka muna iya cewa sun riga sun kimtsa ba wata damuwa. ma'aikatar sima mai kula da ba da labarin wato farashin cimaka a kasoni ta bayyana cewa farashin wasu albarkatun gona ya sauka a dukkan kasoni na ƙasa wannan bayanin ya fito ne a rahoton sima na watan oktobar da ya gabata ga kuma ke mu'amadu da da cikakken bayani Yanzu haka farashin abinci na cimaka da suka hada da masara da hatsi farashin yayo ƙasa da kashi biyar zuwa uku cikin ɗari. Abin da ya shafi dawa da shinkafa su kuma ya sabko da kashi hudu cikin ɗari kowannensu sakamako na watan Oktoba da ya gabata. Misali ga wake farashinsa wanda ya yi ƙasa sosai a garin Dungas yankin karkarar Zandayar inda ake samunsa a jaka bakwai da dala hamsin na sefa. Sako mai nauyin kilo kilo hamsin wanda ya yi sama wanda farashinsa ake samunsa a jikka hamsin da biyar da dala hamsin na sefa a garin Ingal yankin karkar Agades. Sannan kuma sai farashin faburon ɗanya tare da shinkafa wadda ake ɗaukowa shi kuma ya yi sama a cikin wata da ya gabata a cewar rahoton ɓangaren shinkafa farashi ya yi ƙasa da kashi hudu cikin ɗari a cewar sabon rahoton inda sako mai nauyin kilo hamsin yanzu yake a jikka goma sha takwas saɓanin goma sha tara shekara a baya. Rahoton na shekaru biyar da suka wuce ya bayyana cewa farashi na dai ga ragewa ga dukkan kayayyaki na albarkatun gona. A cewar ma'aikatar mai kula da farashin kayayyakin albarkatun gona Sima, mahimman farashin kayayyakin na iya ci gaba da sabka akwai su a ko ina cikin kasuwanni. A gaida Kemu amadu ƙungiyar gidajen rediyoyi da na talbijin masu zaman kansu na Nijar ta kaddamar da ayyukan da hukumance yau da safe a otel Gawai da ke nan Yamai. Lokacin gidajen talbijin da ke Yamai da kuma gidan talbijin gaskiya da ke jihar Zandar suna cikin wannan ƙungiya. Laminu Suleiman, babban daraktan gidan talbijin na Nijar Fentakat, ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin bayani akan manufar wannan ƙungiya. wannan kungiya ba kungiya ba ce ta sandika kungiya ce ta duka gidan talabijin masu zaman kansu da radio na nan niger suka haɗa kansu don sabida su magance wasu 'yan matsaloli da suka sha musu kai matsala ta hari akwai rashin kayan aiki tunda gidajen talabijin namu ana kawa talla kamfanin talabijin suna watsa me duk da haka nan sai muka ga alherin da ake samu bai isa ba mu samu samu mu sake kayan aiki duk shekara kamar yadda ya kamata a ce ma'aikata albashin da ake basu ba wani albashi ba ne mai karhi da muka ce to zama haɗa kanmu mu yi shawara da su kamfaninnika na gwamnati da masu zaman kansu wanda suke kawo talla ga wajen mu mu kwatanta musu alherin da suke bamu alheri ne mai karhi muna da labari me a cikin kashi goma da kyal ake samun kashi biyu ya zo ga wajen mu irin wannan abubuwan ne muke son mu magance dalilin wannan kungiya da muka sa gaba. To yanzu kuma kai tsaye za mu shiga cikin shirin namu na musamman. Masu gabatar da shirye-shirye na rediyoyin karkara na jihar Tilibiri sun soma karɓar wani horo wato tun shekaran jiya a nan Yamai. Horon ya jibanci faɗakarwa dangane da tsarin yin gargaɗi a game da matsalar abinci a Nijar. A tsawon kwanaki biyu wato za su karu da dubaru na yadda za su baiwa al'umma wa labari domin tsara kansu su kuma guji yin almubazaranci da abinci idan suka sami albarkatun gona mai yawa. Gungun Muhammad Dantani ya tattauna da Salu Zeka ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara wannan taron horon. to madalla ga dai akwai eh, yan jarida dama da kuka kirayo kuka ba su horo ko menene dalilin wannan ba da horo dalilin ba da wannan horo shine wannan kungiya da nake ce maka kungiya ce mai aiki don ta kawo agaji don mutane kama a lokacin da ba su samu abinci ba zan kasan matsalar nan kasan mu rishin abinci eh, yana zakuwa kaman in ba a yi ruwa ba in ruwa bai isa ba kamar damana ruwan damana bai isa ba koko in kuma ruwa ya ci wani ammaji na mutane ka gane ba su samu abinci kenan wannan kamfani namu shine ke neman waɗanda ne mutanen da suke cikin niger ya samu ya agashe su don kasu abin kan yunwa ta kama su wannan kamfani ba kowa ya san shi ba ba kowa ya san shi ba wana-wana kamar su radio communautaire ba su san shi ba eh? da yawa ba su san shi ba don ku mun ku zo don ku mu gabatar don su watsa labarai da wannan kamfani akwai shi kuma su taimaka mu wannan kamfani shi kuma ya gabatar da aikin shi yadda ya kamata a cikin ƙasa wani kira gare ka zuwa ga wannan 'yan jarida bayan sun ƙara wannan doka horo To, e, kira wanda a gare ne, ka san yanzu da mun kai hira da su, lalle ga kungiya da ya kamata su aiki tikinta amma ba san da ita ba su ma sun ga inhwanin eh, wannan kungiya suna son su shiga cikin shi zan kungiyar eh, ta ba da labari ce cikin yawancin aikinta saboda eh, yawancin aiki a samu ina ne adda matsala cikin Nijar kamar a huska abinci da sauransu kuma a san suwa ne abun ya shahwa waɗannan radiyoyi suna in su kama ma wannan kamfani namu su watsa labari kuma su samu muna labari shine muke son waɗannan radiyo abin da muke kira gare su su zo saboda akwai kungiyoyi na nan ga akwai yamai akwai cikin region duka sun tumar da masu tarin muka hamu rufe wannan shiri mun zama gabatar muku da wannan sanarwa ta studio kalangu wata kun yi la'akari da cewa studio kalangu bai watsa shirye-shiryensa ba a lokutan da aka saba kullum kamar kullum wato a jiya saboda haka muna neman afuwa da gare ku hakan ta faru ne a dalilan wata matsalar da ta samu ba da sarrama ba anan muke fatan ku huta lafiya masu sararan mu.